وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi da ya dace da biyar ga watan a wannan shekara ta dubu da da sha tara bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 21 ga watan biyu shekara ta 1900 da kuma 99 dan ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid wannan kuma shine darasi eh darasi na 30 kuma idan ba manta ba abu na karshe ko babi na karshe da muka karanta shine babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin yau kuma za mu tashi farkon babin da yake cewa babun babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallahi haka ne ko fala ya'manu makrallahi illan alqaumul khasiru babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala afa aminu makrallahi shin kun amincewa makarin Allah ne fala ya amanu makar Allah babu wanda zai aminta ya amince da makarin Allah ta'ala illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke hasararru tababbu Allah ya tsare mu daga shiga cikin su wannan aya ba ka iya fahimtar ta sai ka hada da ayoyi guda biyu da suke kafinta التي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أيوين قداء سنة تكون سورة الأعراف وبنجزي تعالى نازل نازلجين وتنسو متانيه da suka aminta da makarin ubangiji abin nufi suka shagala saboda abin da suka samu kansu ciki na ni'ima da jin daɗin rayuwa da yalwar arziki da haɓakar dukiya gashi suna saɓawa Allah arzikinsu na daɗuwa sai suka ɗauka cewa kamar ma Allah ya manta da su ne sai suka ɗauka cewa azaba ba za ta taɓa zo musu ba sai suka ƙara sangar cewa suka ƙara nutsawa da kutsawa cikin zunubi ta yadda har ba sa jin tsoron watan wata rana za a zare ransu ko watan wata rana ma za a iya kama su da hukuma shi ne Allah ta afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'athuna bayatan wa na'imun shin waɗanda ke zaune cikin garuruka da alkaryu da Allah ya ba su ni'ima da jin daɗin rayuwa shin sun amince ne cewa azabar mu ba za ta iya zo musu ba bayatan a cikin dare wa hum na'imun alhali suna barci suna ganin Allah ba zai iya kama su da azaba ba lokacin da suke cikin barci ai lallai kwanciyar hankali ita ce ke sa a barci da a ce akwai jin tsoro za a iya barci duk wanda ke cikin jin tsoro da barazana da damuwa ba zai iya barci ba duk wanda ka ga ya yi barci har da mun shari to akwai wani bangare na kwanciyar hankali ta tare da shi kaga wata siffa ce ta nuna cewa sun aminta da makarin ubangiji au amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna wa annahum yal'abun ko ma abuta sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba zuhan da hantsi wa abu da alhali suna cikin dandalin su suna wasanni lalle abin da sa har kaga hantsi yayi mutum ya shagala da wasanni bai tafi noma ba bai tafi kwadago ba wannan yanzu na akwai yalwan arziki tattare da shi abin da yake bukata raran lokaci na shakatawa da wasanni to sai Allah ce a fa aminu makar Allah shin sun amince makarar ubangiji ne fala ya amanu makar Allah illa alqaumul kafirun ba wanda zai amince makarin ubangiji sai mutanen da suke hasararru ko mutanen da suke kafafu abun nufi waɗannan mutane da Allah ya lawanta su da ni'ima kala kala har sun samu kansu cikin halin da ba sa jin tsoron zuwan azaba ko da safe ko da daddare ba sa jin tsoron zuwan azaba wato lokacin hantsi kwata kwata suna ganin ba za a kama su da azaba ba saboda kutsawa cikin zunubi irin nasu da tagala daga falon zuciya wannan babi abin da yake nuna mana ko abin da zai koyar da mu shine cewa duk yadda bawa ya kai da matsayi a wurin Allah to lallai ne a samu yana jin tsoron Allah siffa ta bawa na gari shine a ga yana jin tsoron azabar ubangiji yana jin tsoron ukubar ubangiji takamar bawa yace ai yanzu ina da'a kasancewar kana aikin da'a ba shi ke nuna ka amintu ba don baka da tabbas cewa me zai faru gobe ko jibi ya so da mutum zai yayi gari mummuni kafin yamma ta kai ya kai ta farkin mustaqim ya kai ta fata mustaqim ya so dama mutum zai kai yammaci yana mummuni ta kai cewa aikin da'a kafin gari ya waye kuma shedan ya zo ya zamar da shi rashin tabbas dinka. dangane da cewa dan ba zai iya cin nasara a kanka ba ba ka da nan tabbacin nan to shi ke sa sai ka samu kanka cikin halin mai ɗarɗar ko ka yi aikin ibada ko kana aikin da kana jin tsoron kada gobe in yi abin da zai lalata kana jin tsoron kar in zo in yi mummunar cikawa dan ba farkon ba karkar kana jin tsoron yo aikin da'ar ma da na da tabbas an karba ko ba a karba ba duk wanda ka ji ya ce aini alhamdulillah ga kiyamun laili ga tahajjudi ga ciyar da miskinai ai ko yanzu na mutu na tafa to sai ban ya gama da kai ka amunta daga makarin ubangiji wanda wannan sifa ce ta kafare kun da da kyau a sai jin tsoron ubangiji ya zama yake nan ya zama tilas ya zama dole wajibi ne kullum ibadar ka zaka gina ta akan ababai guda biyu jin tsoro da kuma kyakkyawan fata sa rama jin tsoron hukuma waɗannan ababe guda biyu haka ake son koyaushe bawa ya kasance jin tsoro shine zai sa ka daina sabo don ka guje mai shiga wuta tsaron rama shine ke sa ka rinka yin ayyukan da'a don ka dace da gidan aljanna to dole waɗannan kuma ana yin ibada ne domin waɗannan ababen guda biyu da a kauce wuta a samu dacewa da ina gidan aljanna shine abin da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lalle kowace rai za ta tantani mutuwa kuma za a cika muku sakamakon ayyukan ku a gobe kiyama da haka faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesantar da shi ga barin wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna menene sakamakon faqad faz hakika ya rabota kenan duk wanda ba a nesantar da shi daga wuta ba ba a shigar da shi aljanna ba to shi kuma ya rabota kenan sai da ce faqad khasira hakika ya tafi ko bai da kyau kar ku rudu da gadan da su sofaye da suke ta su suna bauta Allah ba dan aljanna ba ba kuma da jin tsoron wuta ba su ba sa jin tsoron wuta ko ba sa bukatan aljanna su suna bauta Allah dan shi Allah shine Allah sai mu ce to tafarkin nan da kuka bi kun saba ma tafarkin annabawa gaba daya domin annabawan Allah gaba ɗayan su suna jin tsoron azabarsa kuma suna kwaɗayin ra'amarsa ga misali a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ya kawo kisar annabi zakariya da ɗansa yahaya da matarsa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja matarsa kenan innahum duka guda uku da annabi zakariya da ɗansa yahaya da matarsa innahum kanu yusari'una fil khairat ukun nan gaba ɗayansu sun kasance suna rigegeniya wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaba kuma suna bautata mana suna kiran mu raghaban dan kwaɗayin aljannar mu wa rahaba da jin tsoron wutar mu ashe wannan shine tafarkin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari kowane dare idan ya zo kwanciya yana daga cikin zikirin da annabi ke yi cewa Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak ya Allah ka tsamar da ni azabar ka ranar da zaka tashi bayinka ashe annabi na jin tsoron mutakin yana kuma kwaɗayin aljanna har ya sunnanta mana idan an kirayi sallah mun waiwaita abin da mai kiran sallah ke faɗa wajen hayya ala salat da hayya ala salat kadai shine zamu ce la haula la quwwata illa billah da mai kiran sallah ya kare sai mu yi mu kare da shi sai mu yi suya annabi salati muna gama salati abu na gaba sai mu wa annabi wasila mu ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wasila kuma sai annabi fassara mana cikin hadisin muslim cewa wani gida ne cikin aljanna wanda Allah ya tanada dan wani bawa guda daya annabi ce fa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa a sai kenan yana kwadayin me aljanna sallallahu alaihi wa sallam aikin haji da Allah ya ta mana yace bayi iri biyu ne idan sun je aikin haji daga cikin su akwai wanda suke cewa rabbana atina fid dunya duniya kawai suke roka ya Allah in ci zabe ya Allah ina bukatan kaza ya Allah kwangila ta ta fito ya Allah in dace da kaza duniya kawai suke roka ba lahira wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira ba su da rabon komai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana me karshen ayar wa qina azaban nar wannan shine duk sufar bayan Allah gaba daya to kai sai wani sufi ya zo ya zo ce ai ba abota Allah dan jin tsoron rahama ai dan dan ko da rahama ko dan jin tsoron sai zai dan Allah ya rushe wuta ya rushe aljanna kai da kace kana na abin da ake bukata da bawa shine gina ibadarsa akan kwadaituwa da rahamar ubangiji da kuma jin tsoron hukubarsa idan mutum ya zo ce zai bauta ma Allah ba dan jin tsoron hukubarsa ba ba dan kwadayin rahamarsa ba ya kauce wa tafarkin annabawa ya kauce wa tafarkin dukkan waɗansu bayin Allah na gari har za ka ji masu irin wannan tunani suna cewa to ka ce kana bauta dan aljanna kana bauta don guje ma wuta yanzu idan Allah ya rushe wutar ya rushe aljanna ya zanto babu su za ka yi ibada ko ba za yi ba to kaga wannan tunani ne dalili ne na hankali ba dalili na shari'a ba a nan gudun sai ka ce da shi yanzu da muke magana ni da kai akwai aljanna maganan da muke ni da kai akwai wuta saboda qur'ani ya labarta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun labarta mana abin da ya tabbatar da akwai wuta a cikin aljanna a akwai wuta yanzu dinnan da muke magana fadin Allah ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ake magana game da waɗanda aka kalubalance su su kawo kwatankwacin Qur'ani Allah ce in kuka kasa yanzu to a nan gaba ma ba za ku iya ba da haka ku tsoraci wuta wadda makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu wa iddat bil kafirin an riga an tattale ta domin kafirai magana cewa an tattale ta an tanade ta ka nake na riga an gawa ta maganar cewa akwai aljanna a yanzu haka da muke magana fadin Allah ta'ala cikin surtu Ali Imran wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard وعدت للمتقين ku yi gaggawa wajen neman gafara ta musamman daga wurin ubangijinku wajen neman rahamarsa wajen neman aljanna wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa an riga an tanade ta lil muttaqin domin masu takawa su ne masu takawa allazina yunfiquna fi sarra wa dharra wal kazimin al ghayb wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin zuwa ƙarshen aya to ka ke nan yanzu akwai su yanzu da muke magana ne da kai tabbas akwai wuta akwai aljanna kamar da ayoyin qur'ani suka nuna ga su kamar da kuma hadisi da dama na annabi sallallahu suka nuna cikin bukhari da wasu da sauran littafan sunna da haka sai mu gino akan hukuncin yanzu akwai mu kwadaita aljannan tunda akwai ta yadda muke kwadaita ruwa kullun da zamu sha da ɗan ma'aikatar kula da ruwan sha za su zo su yanke ruwan gidanka zaka damu saboda kana kwadayin ruwa dan rayuwa ga gidanka gobara ya ta kama zaka fita a guje dan kana jin tsoron karka kone to yadda kake kwadaituwa da ruwan da zaka sha a ka jika makocinka da shi kana kwadaituwa wajen shiga aljanna sama da wannan yadda kake jin tsoron gobara ta kama ka kana ciki ko gidanka kana ciki inda zai kama din zaka fita a guje ka guje to haka kake son ka guje wa wutar lahira sama da wannan don saboda yanzu akwai ta yanzu ba mu da wani hukunci na babu sai mu gina kan hukuncin akwai mu so aljanna mu tsoraci ne wuta amma maganar kawai idan an rufe su yaya zan a rasar da aljanna yaya zan yi zan yi ba da ko ba zan yi ba magana kawai da bata taso ba in har kana son ansar wannan jawabin sai ka bari sai ranar da ba wutan babu aljannan sai ka zo ka tambaye ni sai in baka amsa duk dan bid'an da yanka wannan tambayar abin da zaka ce yanzu akwai wuta akwai aljanna ka yarda akwai eh ya yarda saboda mai qur'ani da sun tabbatar to kamar sai in babu sai ka tambaye ni to dan me zan yi ibada sai in fada ma a lokacin da babu amma yanzu akwai sai mu tafi aka haka ka dana kaddara abin da babu shi ko mustahilin faruwa ne dan Allah bai bada labarin sa ba ina fatan kun fahimta da kyau to a takaice tare abin da ake bukata ga bawa ya kasance yana jin tsoron azabar ubangiji yana kwadaituwa wajen rahamarsa afa aminu makarallah shin sun amincewa makarin ubangiji ne abinda ake kira da almakru a larabce wato shine dabara abinda da ake nufi da makaru shine wato cutar da wane ta hanyar da bai sani ba saboda kafin shi dabara ka ta hanya ka isar da cuta zuwa gare shi ba tare da ya farga ba shine makaru to ubangiji ta'ala na dankar da mutum cikin azaba to yana kawo mutum da azaba ba tare da tsammani ba kamar yadda ya bada bayani a cikin ayoyin biyu sun sun abinta ne cewa azabar ubangiji ba za ta iya zo musu ba cikin dare suna bacci shin sun abinta ne cewa azabar ubangiji ba za ta iya zo musu ba da hantsi lokacin da suke wargi suke shakatawa shin sun amincewa dabaran ubangiji suna ganin Allah ma'ana idan kana sabo sai Allah ya barka cikin kwanciyar rai da walwala da jin daɗi da habakan arziki to kamar ubangiji ta Allah yana maka dabara tsammanin ka ka tsira baka sani ba baka tsira ba domin lokacin da zai danke ka lokacin da baka tsammani ne da haka yace fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ni da masu karyata wannan sako da aka aiko zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da sannan musu talala mai kaman saki in ka masu ta inda ba ta tsammani an fahimta ko to wannan shine al wato kenan ubangiji ta'ala yana siffantuwa da al ma'ana dabara isar da cuta zuwa ga wani ba tare da ya sani ba to ita siffan al sun ce da ake jingina ma Allah da ita la'alal alal itlaq a bit taqyid ba koyi ake siffanta Allah da almakaru ba domin idan muka dauki almakaru a karan kansa siffa ce wanda ta iya zama a bar yabo ta iya zama a bar kushewa to duk siffar da take ba a bar yabo ba ce a koyaushe wani lokaci a bar yabo ce wani lokaci a bar kushewa ce ba a siffanta Allah da ita a koyaushe sai dai a siffanta shi da ita lokacin da suke a matsayin mai abin yabo a kore masa ita lokacin da take a matsayin mai a barkun shewa shi yasa galibi inda Allah ke kawo almakaru za ka ga yana kawo ta ne a matsayin sakamako na waɗanda suka saba masa su suna ganin dabara suka yi da suka kin imani da shi suka kafirce masa shi kuma sai sakan ya musu da kwatankwacin mai dabara yar uwarsu ya kama su da da azaba abin da suka yi na farko su ne suka yi zalunci shi kuma abin da ya yi na biyu mai yi adalci dan ya kama su ne da laifin da suka yi to kaga nan gurin siffanta Allah da makara yaron wannan ba abin zargi bane ba shi yasa sai Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wato kenan su suka fara makirci sai Allah mayar musu da martani su abin da suka yi na farawa ai ya zama zalunci kenan mayar da martani da ubangiji kuma ya zama mai adalci wa in yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin an gane ku wa makaru makra ko wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin kamar da ke cikin فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله دفد الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه babu wanda zai tsebe tsammani daga garamar ubangijinsa illa dallun sai mutane da suke halakakku wannan aya tana cikin ayoyin suratul hijri cikin kissar annabi ibrahim alaihi salam an gane ko wa man yaqnatu min rahmat rabbih babu wanda zai tsebe tsammani da garamar ubangijinsa illa dallun sai mutane da suke halakakku kamar yadda babu wanda yake amincewa makarin ubangijinsa sai mutane da suke hasararru kaga waɗanda suka aminta daga azaba ana kiran su hasararru waɗanda ku suka ɗebe tsammani daga rama ana kiran su batattu a ce dukkan guda biyun laifi ne duk girman laifinka duk girman sakonka kada ka ce to ainihin yanzu ko na tuwo ba za a yafe mu ba to wannan ya zama alkunutu rahmatullahi rahmatillahi kenan bai mai tsammani daga rahamar ubangiji ba mai yin wannan ko sai batacce duk yawan ibadarka karka ce ai gomo hautuzin mun tsira kuma ba mu ba shiga cikin wuta yanzu wannan ya zama al'amarin min makarin lahi kenan ba mai yin wannan kuma illa alqawmul khasirun kaga ayoyin guda biyu duk suna tsayar da kai ne akan tafarki madaidaici siratul mustaqim ba tafarki madaidaici domin idan ka ɗauki wannan ka ɗauki tsoro ya rinjaye akan ka. abin da zai faru shine alkunutu min rahmatillah hawa ubangijin nan da ta yalwa kai har ka zo kana tsammanin ba za ta kawo gare ka ba duk da yalwar ta kuwa Allah kuwa ce wa sai rahmati kullu shay rahmata ta ta komai kai sai ka fitar da kanka daga cikin komai din kana tsammanin ba za ta iya kawo wurin ka ba ya zama wani mai zato ga ubangiji kenan kun fahimta da kyau ha kuma idan ka aminta da azaba ya zanto mun da zato ga ubangiji ka dauka bai da kudura akan ya kama kake. kenan ba ka dole ka tsaya a tsaka tsakiya tsakanin jin tsoro hukuma da kuma sa rai dangane da rahmarsa wa ni ibn abbas an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an al kaba'ir fa qala shirku wal ya'su min ruhillah wal amn min makrillah Abdullah da Abbas ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an al-kaba'ir dangane da al-kaba'ir wato manyan laifuka aka tambayi annabi labarta mana wani abu cikin manyan laifuka fa kala sai annabi ce na farko sheku billah hada Allah da wani sanya ma Allah kishiya wajen ibada sanya ma Allah kishiya cikin sunaye ko siffofi sanya ma Allah kishiya wajen rububiyya ta kowane irin nau'in sanya ma Allah kishiya wannan yana ɗaya daga cikin wato zunubi mafi girma na biyu wal ya'tu min rauhillahi ɗaya bai tsammani daga rahamar ubangiji na uku wal amnu min makrin wato amintuwa daga makarin ubangiji amintuwa daga dabaran ubangiji to wannan duk sai cikin manyan manyan laifuka malamai suka ce waɗannan guda ukun da aka ambata cikin wannan hadisi farko dai wannan hadisi malam bai ambato wanda ya rawaito shi ba amma cikin marwayatansa akwai al-Imam al-Bazzar cikin musnad da Ibn Abi Hatim kuma hadisi ne wanda yake hasan al-imam al-iraqi ya hassana shi cikin littafin wato takariji da yawa littafin ihya ulumuddin ne imam al-ghazali kamar yadda shek nasir da albani ya sahihanta shi cikin sahihul jami' karkashin hadisi na dubu hudu da dari hudu da kuma saba'in da tara da haka hadisi ne sahihi malamai suka ce waɗannan uku da aka ambata ba wai ana nufin su kaɗai ba ne ba ka bayar ana nufin wani abu daga cikin kabaru amma kaba'ir suna da yawan gaske domin akwai hadisin abu wara da yake cikin bukari wanda a an kawo guda bakwai kaga doriya akan wannan akwai abin da ya maimaitu shine shirka to amma a can gurin an ambaci kuma akalu malul yatim cin dukiyar maraya an ambaci wato riba. a ambaci kaza a ambaci kaza har aka kirga ababe guda bakwai wanda ba sa cikin nan gurin shi ma nan ba ana nufin su bakwai bane kadai ana nufin yana daga cikin kaza'ira waɗannan guda bakwai din kamar yadda nan ana nufin yana daga cikin kaza'ira waɗannan guda uku din amma inda aka ba kaza'ira Abdullahi da aka zace za su kai kusan 700 inda za a lissafa su waɗansu malaman sun ta kai ta saba'in 70 waɗansu kuma sun kai har kusan 700 waɗansu ma sun daura ta haka babu ko a ce abinda malamai suke bayarwa don gane cewa wannan laifi ya kai matsayin kaba'ira suka ce dukkan laifin da aka ambaci wuta ga wanda ya aiwatar da shi ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi ko aka ambaci fushin Allah da hukumar Allah game da wanda ya aiwatar da shi to duk yana cikin kaba'ira ka ko wanda ai suna da yawa duk laifin da aka ce sakamakon aiwatar da shi shine wuta kaba'ira ne ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifarsa an gane ko Allah ya la'anci wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba Allah ya la'anci mutumin da ya ci iyakar gona ko ta floti Allah ya la'anci mutumin da ya bayar da mafaka ga mai barna dan fasi ka ba shi farna mai sayar da barasa ka ba shi hayar gida mazinaci ko mazinaciya ka ba shi hayar gida yan toshi suna toshi ka ba shi hayar gida kaga duk wannan ka bayar da mafaka ga mai barna to wannan duk kaga akwai la'ana a ciki an fahimta da kyau ko laifin da aka ambaci hukuma ko laifin da aka ambaci fushin ubangiji cewa Allah ya yi fushi da mutum to duk wannan suna cikin kaba'ira waɗansu ma sai ƙara cewa har ma laifin da annabi ce laifa minna duk laifin da annabi ce laifa minna man fa'ala kaza wa kaza annabi ambato na laifi ce wanda ya aikata shi baya cikin mu to shi ma yana cikin kaba'ira da haka waɗannan guda uku an kirga mana wani abu ne na kaba'ira ba ana nufin cewa su kaɗa ne kaba'ira ba وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mafi girman kada'ira shine al-ishraku billah yin tarayya da Allah na biyu wal amnu min makarillah amintuwa daga dabaran ubangiji na uku wal qunutu min rahmatillah ɗaya bai tsammani daga rahmar ubangiji wal ya'ku min rawhillah sai bai tsammani daga rahmar ubangiji ma'ana da alqunut da alyasu ma'ana su daya ko da yake dan su malaman lugha din sukan bambance su da juna amma dai suna daukan ma'ana daya wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud wato shi ya faɗe shi ba tare da jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan muka lura da na wanda yake na wancan kuma na Abdullahi da Abbas shi kuma ya dingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk da Abdullahi da Mas'ud bai dingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yana cikin abubuwan da ba a iya faɗin su ta hanyar ijtihadi dole sai Annabi ya faɗa masa kuma kamar yadda malai yake rawahu Abdul Razzaq al-Imam Abdul Razzaq al-Sanani ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Musannaf kamar yadda Ibn Jarir al tabari ya rawaito shi da sanadi ingantacce a cikin littafin sa na tafsiri saboda haka dai asar ne sahihi zuwa da Abdullah dan Mas'ud malai ce fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul ara. mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratul ara. ita ce a ta'aminu makar Allah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الثانية مسألة تبيو تفسير آية الحجر mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratul hijr wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa ad-dallun الثالثة مسألة أكو شدة الوعيد في من أمن مكر الله وتطنن النركم أذابا ga dukkan mutumin da ya amuntu daga makarin ubangiji ta'ala الرابعة مسألة تهدو شدة الوعيد في القنوط tsananin narkon azaba ga dukkan mutumin da ya ɗaibe tsammani daga rahamar ubangiji ba a san ka daidai tsammani don yawan zunubinka kamar yadda ba a so ka sakantance cewa ka tsira don yawan da'arka sai da abinda malamai suka ce ka zama ka tsakiya sai dai in ka samu kanka a cikin cuta ta ajali wanda kake tsammanin kila ba za ka tashi ba to ana son ka rinjayar da bangaren tsammani bisa ga bangaren tsoro ka rinjayar da bangaren rahama da shiga aljanna sama da bangaren shiga wuta ko abin da sauran wannan lokacin da kake cikin kwanciyar ajali kenan in kana salin alin ɗinka lafiyar ka kalau ka kai ka komo ka rinjayar da bangaren tsoro wani lokaci ba dan komai ba dan ka kai daga zunubi amma duk da haka kuma akwai sare dangane da kai nan da sare ne ake yin da to shi yasa ita ibada wato kullum ake gina ta kan waɗannan ababai guda biyu jin tsoro na uquba da kuma sare game da rahama kuma waɗannan ababai guda biyu su kuma suna haifuwa ne daga ababe guda biyu girmamawa da kuma kauna girmama ubangiji shine zai sa ka ji tsoronsa jin tsoronsa shine zai sa ka guji abin da aka ce zai shiga da kai cikin wuta kamar yadda san ubangiji shi zai sa kai masa da'a yi masa da'a kuma shine zai sa ka sa tsammani dangane da shiga cikin aljanna shi yasa kullum idan aka tambaye ka menene ibada shine an ta sai malamai su ce ita ibada shine ghayatul hubbi ma'a ghayati ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala an gane ko ghayatul hubbi ma'a ghayati ta'zim wato kololuwar kauna da kuma kololuwar girmamawa kauna ta ƙarshe kana yin ta ga ubangiji wannan sai jagorance ka zuwa da kai maka ibada ka kuma sa rama da kuma sa da rama an gane ko girmamawa ta karshe wannan zai saka tsorace shi tsoratarsa shi zai saka bar aikin sako don ka guje wa shiga cikin wuta duka da za ka samu wa ne masu alaka da juna su biyan an gane ko babi na gaba babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi Minal imani billah as-sabru ala qadarillah mala yace yana daga cikin imani da Allah as-sabru ala qadarillah yin hakuri dangane da kaddarawar ubangiji abinda Allah ya kaddara wa bawa na kaddara mai daɗi ko mara daɗi mutum ya yi hakuri akan haka wa ta'ala wa man billahi yahdi qalba qala al-qamatu هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وبنجي تعالى ومن يؤمن بالله dukkan wanda ya yi imani da Allah cikakken imani ya haɗi kalba to Allah zai shirya da zuciyarsa ma'ana sai zuciyarsa ta zanto mai dauriya lokacin da duk wani abu na azal ya faɗa kansa lokacin da Allah jarrabe shi da cuta ko ya jarrabe shi da hasara a cikin dukiyarsa aka masa gobara ko aka masa fashi lokacin da Allah jarrabe shi da mutuwar wani abin kauna wurinsa sai ya kasance ya zanto mai juriya to wannan zuciya ta zanto shiryayyar zuciya kenan ma'ana wannan aya tana nuna mana kamar yana daga cikin abin da ke haifar da hakuri ga mutum shine cikakken imaninsa domin cikakken imani shi ne zai jagorance ka zuwa ka gane cewa in ka samu alkhairi ba dabaran ka bace daga Allah ne haka in sharri ya auka kanka kuma ba dolancin ka bane da rashin dabaran ka kaddarawan ubangiji wa man yu'min billah yahdi qalba dukkan wanda ya imani da Allah cikakken imani to Allah zai tsire da zuciyarsa zuwa ga zama daidai qala al-qama shine al-qama ibnu qais yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace wanda ake nufi da wannan aya huwa rajulu tusibu al musiba shine mutum wanda musiba za ta auka kansa fa ya'lamu annaha min indillah nan take sai ya gane ya fahimci cewa wannan musiba din fa daga wurin Allah ta'ala take fa yarda da haka sai ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa wa yusallim ya koyi mika wuya ba tare da damuwa ba to wannan babban matsayi ne saboda haka hakuri din nan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna karfin tauhidin bawa musamman hakuri kan abin da ya shafi wato kadaru abin da Allah ya kaddara wa bawa shi haƙuri iri uku ne kamar da malamai ke maganar sa hakuri na farko hakuri akan aikin da'a shari'a musulunci ta tilasta ta da kaza ta wajabta ma kaza galibi zuciya ba ta so amma ka matsanta mata har ya kasance babban ka sun aiwatar da wannan abu an gane ko ubangiji ta Allah ke cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu dunya wasbir nafsaka ka da kanka ma allazina yad'una rabbahum tare da suke kira ubangijinsu bil ghadati wal ashi ma'ana kai aikin da a tare da su kenan kaga hakuri kenan wajen aikin da'a wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa kaga na gurin ma hakuri ne wajen ayyukan da'a haka masu jihadi da aka ce su hakuri shi ma hakuri ne wajen ayyukan da'a mutanen nan cikin banu isra'ilawa da aka wajibta musu jihadi bayan sun fita suka ce rabbana afrika alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin dukkan sa hakuri ne wajen ayyukan da'a saboda aikin da'a wani lokaci akwai wahala alwala a lokacin sanyin hunturu wankan janaba ko na biki ko na yanke wajen al'ada lokacin sanyin hunturu duk akwai wahala amma ka lallashi zuciyarka ka yi cire dukiyarka ka fitar da zakka dan adam yana da tsananin son dukiya da haka annabi ke cewa da za a bai wa mutum manyan ramuka guda biyu abin ba abin da ke ciki sai zinariya da ya gorace idan ma dai ramukan nan guda uku ne ku duddufi guda biyu manya manya a cika su da zinari da azurfa da sai ka dan adam ya ce kai ina ma dai sun kai uku saboda san dukiya kawai tare da haka ka cire abin da kake so ka fitar da haƙƙin Allah a ciki na zakka ka fitar da haƙƙin Allah na ciyar da iyalanka da musu sutura da biya musu kuɗin makaranta ka fitar da haƙƙin Allah a ciki na tallafawa iyayenka gajiyayyu ka fitar da haƙƙin Allah a ciki na kaza da kaza duk wannan sai mutum ya baiwa zuciyarsa hakuri to duk wannan yana cikin hakuri wajen sa. akwai kuma hakuri wajen barin sabo shine nau'in hakuri na biyu hakuri wajen barin sabo galibin ayyuka na saba ma ubangiji zuciya na so za a ga abokanka suna yi kama ka samu daman yi amma duk da haka sai ka zuciyar zuciyarka hakuri ba dan ba ka sha'awar abin ba sai dan kana fifita abin da ke wurin Allah na aljanna sama da abin da mutane ke kowa samun sananan gidan duniya ba wai don ba ka bukatuwarsa ba kana son dukiya yadda kowa ke so sai dai ba za ka nemi ta hanyar haramun ba ka bi wa zuciyarka hakuri gara ka rayu cikin talauci da ka samu dukiya ta haram kana son mace wanda za ta ɗauke ma kewa amma ba ka ba aure tsakanin ku dole ka kurtar da zuciyarka ko da ta bayar da kanta gare ka kai ka yadda ka hakura ka fifita abin da ke wurin Allah na cikin aljanna saboda ka zo kai kowa ka abin da mutane ke kokowa a kansa a duniya to wannan hakuri wajen barin aikin sako kenan yanzu mutumin da kawai aka ce ya bar dukiya dan shi baya da sha'awar dukiya ya bar kyamaci wajen aikata zina dan kawai shi baya da sha'awa a zuciyarsa ya bar giya dan shi kawai baya da sha'awar ta a zuciyarsa ya bar kaza wannan barin da yayi ba yabo ba zargi a cikinsa an gane ko ba zai sami yabo ba ba zai samu zargi ba amma kana da sha'awar abin sai ka tilasta zuciyarka ta bari to anan gurin yabo yake zuwa kana da sha'awar abin amma kan lalace zuciyarka kila ma ka samu dama akan abin inda za ka bukaci shi da ka samu amma sai ka haƙura ka bari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zana mutum bakwai waɗanda za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar ubangiji ya ambaci gwarzon namiji daga cikinsu a rajulun da atkum ra'atun zatu mansabin wa jama'ar ta kala inni akhafullah mutumin da gasi cikin kuruciya gasi cikin karfi da sha'awar kamun ga kuma wata baiwar Allah ma'abuciyar kyau kila mafi kyan mata a zamaninta ga da matsayi yar babban gida ce kakkiraye shi a wurin da babu kowa da da shi sai ita amma sai ce inni akhafullah ni ina jin tsoron ubangiji ya bar wannan abin ba dan baya sha'awa ba ba dan matan mummuna bace ba yau ka ni san cewa munar mace dan munin ta ba dan tsoron Allah ba ai ba wani lada akan wannan <laughs> ko dan tsufan ta gani san ta duk wannan babu lada a akan amma yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa ka kauce mata to wannan kana cikin mujahidu ne kenan lallai kayan mujahada ba karama ba to wannan shine hakuri na biyu hakuri na uku shine hakuri akan abinda aka dora maka na hasara a kore ka daga aiki ko a kore ka daga makaranta ko kai hasarar dukiya ɗan fashi gobara mutuwar wani abin kauna cikin ƴaƴanka ko matarka ko makwabcinka babban amini da sauransu ka yi hakuri ka jure ba tare da kayi raiki ba to wannan yana ɗaya daga cikin nau'ikan hakuri kenan guda uku yin hakuri kan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara a nan gurin inda ake gane hakurinka shine rashin kai kuka wajen mutane ba ka dawo da kaje kai ta faɗa wa mutane ba rashin nuna damuwa irin nuna damuwa ta mutanen jahiliya mutanen jahiliya idan hasara ta faru mutum zai rinka tsalle na tuba ko ya rinka barin kansa ko ya kusa fuskarsa ko ya ga rigarsa saboda ya gagarin har hasara to da zaran mutum ya yi wannan to bai hakuri ba kenan wannan rikin hakurin sai ya gadar masa da fushin ubangiji riya akan abin da ya rasa nan gidan duniya kuma amma inda zai hakuri abin daga Allah ne wannan shi nan zuciya ta damu ila har ido ya fitar da hawaye duk dai ya lallashi kansa bai furta wani abu sai abin da Allah ya umarni alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda Allah ya ce shi kadai ya furta bai kare komai akai ba to wannan yana daga cikin masu hakuri ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kamar da nassin qur'ani ya nuna irin waɗannan su ne abun yabo akwai salawa min rabbihim suna da salati na musamman daga wurin ubangiji shine abul aliya ar salatin Allah da bawa shine Allah ya ambaci mutum ya yabe shi a fadar mala'iku ka kai matsayin da ubangiji zai ambace ka in ka zanto mai hakuri kan irin wannan to wannan sahabbai sun buga misali mai yawa game da wannan saboda sun koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa damuwar fuska da har ido ka tada wa ido wannan ba komai lokacin da Ibrahim ya rasu hawaye ya fita daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lalle zuciya na damuwa ga ido na fitar da hawaye amma ba abin da za mu faɗa sai abin da yake Allah ya yarda da shi game da rabuwa da kai muna cikin damuwa Ibrahim amma ba abin da za faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka lokacin da annabi je duba wani yaro jariri an ɗauko shi ne cikin faman masassara mai tsananin gaske ko san ya kai ga mutuwa ko san ya kai ga mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga saboda jin tausayi hawaye ya rinka fita daga idansa wani ce hatta ba ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kai ma hawaye zaka fitar amma dauka zaka zule ba maganin fitar da hawaye yace wannan hawayen da ne rahama ce da ubangiji ke sawa a cikin zukatan bayi ba mai ba wanda Allah zai ji kansa sai mai jin kan mutane annabi tausaya wa yaron halin kakanika inda yake cikin fitar da hawaye an fahimta ko to duk irin wannan dan an samu na bi na hasara aka fitar da hawaye wannan baya zama abin zargi amma dai wajen abin da zaka furta da baki ko abin da zaka aikata daga bai to ka tsaya daidai inda shari'a ta ajiye ka to ya zanto hakuri kan ayyukan da a don wata rabu tana abin da ta yi da ne ba da lafiya jaririn yaro ko karamin yaro ba da lafiya mahaifinsa yana cikin damuwa kamar ba zai fita harkar sa ba nan ya daure ya fita yana fita yaron ya mutu da yaron ya mutu ta dauke shi ta je tana jiran shi mahaifin ya zo lokacin ta ji mahaifin ya zo ko ya kusan zuwa ta shirya masa abinci ta yi girki yanzu ya ta ce mutu mutuwa da nan za ta yi girki ta yi girki ta yi wanka ta yi ado ta sanya turare ta gyara gashin jikinta ta yi komai tana jiran uban yaron ya dawo da ya dawo ta kawo masa abinci tana yanga tana fari har ya yi sha'awarta ya kusance ta a wannan lokacin bayan duk wannan ya kammala sai ta ce da shi yanzu idan mutane suka baka aro na wani abu ka yi amfani da shi suka dawo suka ce abin nan da muka baka aro ka ba mu kayan mu dan Allah zaka ba su ko ba zaka ba su bace zan ba su na zaka damu dan sun karba ko ba zaka damu ba yace me ne damuwa dama ba kayan su bane ba ko tace to ka nemi lada game da mutuwar danka wanda ya baka shine Allah ya karbi kayan su dama aro ne ba za ku kan kadaran ubangiji kin yanzu in ba eh, ga shi na hadisi ne garo cikin bukari ko muslim yanzu in ba mutum zai wannan ko mace ta wannan yanzu sai a ce ta zama jarababbiya in namijin ma yasa ta zama jarababbiya ko da kici bai sani ba amma ta zama jarababbiya ce <laughs> bayan ya zo ba annabi labari annabi ya tambaye shi ko a arraskum a daren da ya wuce ka kusanci iyalin ka yace eh annabi ya ba shi bishara cewa Allah zai arsa shi da wani da kuma zai arsa shi da wani tun nagari madadin wancan wannan dan kuma zai haifi ƴaƴa daggan ma da alqur'ani mai girma shi na da aka dace annabi da wancan saboda haka hakuri kan kadara ubangiji duk abin da ka rasa karka nemi damuwa da yawa Allah ta'ala na iya musanya maka da abin da ya alkhairi وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديثي يا ابو تكن صحيح مسلم عن كربون ابو هريره الله تكاد الدابري يتي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: للي من ذا الله سيرا دا امنتن الله ثبت دريسياتي isnatan fi nasi huma bihim kufr akwai siffofi guda biyu fin nasi a cikin mutane huma bihim kufrun lalle waɗannan al'amuran guda biyu kafirci ne da mutane ke yi huma bihim waɗanda suka ce bihim din nan ai huma fihim alba'u huna bi ma'ana fi waɗanda suka ce alba'u bi ma'ana min huma minhum kufrun waɗannan ababai da suke gangarowa daga mutane din nan ababen nan guda biyu kafirci ne ko kuma huma fihim kufur idan muka ce alba bi ma'ana fi kenan menene da ababai guda biyu at-ta'anu nasabi zargi game da dangantakar mutum abinda ake nufi da zargi anan ko at-ta'anu bi ma'ana at ta'ayi aibatawa mutum game da yarensa game da kabilarsa ko game da gidansu ka ce wani gidansa ai ba masu asali bane ba kana fifita gidansu kina kan gidansu wani kabilarsa ai ba yan asali bane ba wani ai ya ne ai ba su da asali wani ai biyarabe ne ba su da asali wani ai babur ne ba su da asali wani kilba ne ka ta mutum kawai don kabilarsa wani ba dan gari bane bako ne <laughs> ya aibata mutum dangane da kabilarsa ko dangane da garinsa ko dangane da gidansu kadai ina kabilar ku daya amma kana ganin gidanku ya fi gidansu asali kai gidanku gidansa wata ne shi kuma kana ganin gidansu gidan bayi ne ko kai kai gidanku gidan masu kuɗi ne attajirai gidansu gidan talakawa ne gidanku dan boko ne manya-manyan jami'an gwamnati gidansu kuma kila teloli ne ko masu kiwon dabbobi ne ko masu wata sana'a ne da kake ganin makaskanciya ka aibata masa dangane da gidansa ko sana'arsa dangantakarsa ta gida ko ta kabila dukkan wannan yana cikin abin da annabi ce kafirci ne shine afanu fin nasabi aibata wa mutum dangane da dangantakarsa na biyu wanne ya hatu alal mayyit wanne ya hatu da yin kuka na kera alal mayyit game da mamaci an gane ko to abin da ake nufi da kuka a nan gurin anniyaha abin da ake nufi da anniyaha a larabce nau'i na kuka da mutanen jahiliya ke yi so ne idan an yi wa mutum mutuwa yazo yana kuka da yake nuna damuwarsa game da mutuwa din a cikin kukan har yana ambatan yana kididdiga ayyukan alkhairi na mamaci din wa zawana mai kaza yau kuma ya mutu to annabi ce duk wanda ya wannan baya cikin mu Allah ya tsare mu a wani hadisin kuma la'anta yayi kaga nan ya ce laysa minna a wani hadisin kuma la'anta yayi a can kuma a baya gashi kuma ya ce huma bihim kufr duk dan muna na irin wannan laifin a wani hadisin cewa la'ana Allahu al-khamisata wajhaha washaqata jaybaha wa daiyata bil-wayli was-subur Allah ya la'anci al-khamisata wajhaha wanda suke yafushin fuskarta dan an mata hasara wa shaqata jaybaha ko wanda suke keta wuyan rigarta da'iyata bil waili wa subur ko wanda take cewa ya musiba ta ya hasara ta duk waɗannan Allah ya la'ance su ba bambanci tsakanin mace da namiji duk da cewa siffar mai aiwatarwa cikin wannan hadisi ta zo da siffar mace dan galibin waɗanda suke wannan ada mata amma baya nuna cewa in mun namiji ya baya da laifi shi ma in yi za su yi ya cikin laifi abinda duk ya hau kanta na hukunci ya shafe shi shi Allah ya tsare وعن انس ان رسول alaihi wa alihi wa sallama وسلم قال kaga hadisai guda biyu duk me suke nuna mana idan ɗaya daga cikin waɗannan ababai ya faru mutum ya yi mai kenan yi hakuri tunda babin yana magana kan hakuri mutum ya hakuri kan kadarin ubangiji abinda Allah kaddara maka na mutuwarwa ne ko hasara to sai mutum ya hakuri dan idan yake yin hakuri yayi ɗaya daga cikin ayyukan can da muka ambata na mutanen jahiliya ga sakamakon da annabi ambata ko dai ka ce ya aikata kafirci wato karamin kafirci kenan ko ka ce ya aikata kaba'ira daga cikin kaba'ir ko ka ce annabi ya ce ba shi ba kai ko ka ce Allah ya la'ance shi kaga ai duk abu ne mai tsanani ashe me ya kamata mutum ya yayi dan gujewa la'anta din nan Don gujewa fadawa cikin kafircin nan don gujewa fadawa cikin kaba'ira din nan ko don gujewa fadawa cikin waɗanda annabi ce ba ruwan shi da su menene abin da zaka yi don ka gujewa wannan shine hakuri وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. عجل له بالعقوبة في الدنيا واذا اراد amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu ya ce idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira idan Allah ya so bawansa da alkhairi ajjala lahu bil uqubati fid dunya sai ya gaggautawa bawa uquba a nan gidan duniya wa idza arada bi 'abdihi sharra idan Allah ya so bawa da sharri amsaka anhu bi dhanbihi sai ya kama shi da zunubinsa hatta yuwafi bihi yawmal qiyama har ya cika masa sakamakonsa a gobe kiyama ma'ana idan Allah ya so ka kai bawa da alkhairi kai aikin sabo kai wata barna sai Allah ya hada ka da wahalhalun duniya a dora ma cuta a dora ma ciwon suga a dora ma kaza a dora maka hasara a dora ma gobara rushewar gida konewar mota yan fashi duk waɗannan musibu da Allah yake dora maka don saboda ya kankare zunubin da kai na tsakaninka da shi kun fahimta da kyau to wannan Allah na son bawa kenan sai ya hada ka da wannan musibu na duniya dan ya kankare zunubinka idan ko Allah ya so bawa da sharri sai kana sabo dan kuma yana ƙara ma lafiya kana sabo yana ƙara maka riba a harkar kasuwancinka kai duk barnar da kake so sai Allah ya ƙara maka dukiya to ubangiji ta Allah ya so ka da sharri kenan ma'ana kana nan a haka lami lafiya har ka mutu idan ajalinka ya zo to gobe kiyama sai a cika maka sakamakon ka cike fal na zunubi yana jiranka dan Allah wanne ya fi gabawa tsakanin a kama shi da masassara da zazzabi da ciwon suga a nan da aje a jefa shi wuta a gobe kiyama wanne ya fi sauki gara wahalhalun da ke nan gurin ashe dan Allah tsorawa bawa wata wahala a nan gurin shin alama ce ta cewa Allah ya tsani mutum ko zai iya zantowa alama ce ta ma Allah na san mutum kaga alama ce ta Allah na san mutum in ba wannan mai laifi ne wani lokacin alama ce kenan ta Allah na san mutum sai ya dora masa wannan musiba ya dora masa talauci da wahalar rayuwa dan idan ya jure to shikenan to fa wannan sakamakon na alkhairi ba zai tabbata ba daga dora maka musiba din sai fa in ka jure domin idan kai ɗaya daga cikin ayyukan da mutanen jahiliya suke ga kuma sakamako can a baya sai zanto ka taɓe gida biyu a nan duniya ka taɓe a lahira kuma ga sakamako can na jiran mutum in bai tuwo ba ka ga yayi goma da goma kenan shi yasa kenan sai mu hakurkurtar da kawunan mu kan dukkan abin da yake samu mu na kaddaran ubangiji wannan hadisi imamu turmizi ya ruwaito shi ya kuma ce hadisi ne hasan haka da imam al-hakim an-naisaburi haka da imam tabarani duk sun rawaito wannan hadisi Shaykh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin littafin Sunan al-Ahadith sahiha karkashin hadisi na 1220 da haka hadisi ne sahihi وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إظم الجزاء ما إظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن إذا ما الجزاء ما إظم البلاء للي ما في cikan lada ko lalle cikakkiyar lada ko cikakken sakamako ma izamil البلاء yana zuwa ne tare da cikai tare da girman jarrabawa gwargwadon larurar da Allah ya lura maka ya dora maka a duniya ka jure gwargwadon yadda zaka samu cikakkiyar lada ya hada ka da babbar musiba ka jure to kana da babbar lada ya hada ka da tsakatsakiya ka jure kana da lada tsakatsakiya ya hada ka da yar kaɗan kana da lada ɗan kaɗan gwargwadon girman abin da Allah ya jarrabe ka da shi gwargwadon me sakamakon da zaka samu a gobe kiyama shi yasa a wani hadisin daban annabi yake cewa waɗanda suka aka fi kowa jarraba su sune annabawa su aka fi kowa dora wahala kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zazzabi sai a dora masa zazzabin mutum biyu a madadin na mutum daya sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud ne ko wani sahabi yace to yanzu wannan yana nufin za a baka ladan mutum biyu kenan a madadin mu ladan daidai da ake bamu na mutum daya annabi ce kwarai da gaske ladan mutum biyu za a bani ne aka ne to kaga sai a dora musu walhalu irin waɗanda gurgurdan abin da su to daga nan gurin sai dukkan wanda zo ce ba zai fita farkin gaskiya to shi ma sai Allah ya dora masa wata larura din babu yanda za a yi ka ga ya tafi haka ko yaya sai akwai abin da ke sa cikin rayuwarsa to gurgurdan yadda ya jure gurgurdan yadda zai samu sakamako mai kyau ko Allah ya hada shi da wata larura ko Allah ya hada shi da karancin dukiya ko Allah ya hada shi da talauci ko wata cuta a jika ko Allah ya hada shi da waɗansu kawai sun tsane shi sai ta zagin suna farautarsa suna farautar rayuwarsa ko suna farautar mutuncinsa a yi masa ba'a ya wuce a zazzage shi ba har kawai bai taka bai zubar ba wai dan me yake kan tafarki da daidai yayin da duk ga mutane sun yi banza da kai ba ruwansu da kai to kai ma banza ne kenan amma in kaga sun zazzage ka to kaga wani matsayi kenan ɗabi'ar mutane kenan matukar kana can irin iccen darni ko gida baya kake ba wanda zai kula da kai amma a la'ance ka a shiri latta a kanka a zazzage ka a ce jininka ya halatta to kenan ka kai wani matsayi kenan abinda za ka yi a lokacin kawai sai ka jure kuma tabi'ar mutane kenan yanzu wanda yake barna ba za su tsaya su zage shi ba amma mai aikin da'a fa shine za a musguna ba mutum inda zai dukkan wani aiki na barna samari su kafa dandalin hira na kwallon kafa tun daga safe har yamma su yi su noka su yi menene duk da tijan unguwa ba za su damu da su ba da yamma su tashi su tafi gidan su nima ba za su dawo ba su tafi night club ba za su dawo ba sai cikin dare duk da tijan unguwa ba za su damu da su ba amma da zaran an sami yaro an ga ya wuce gaba a sahun gaba ya yi sallah gashi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya tsayar da gemu ta sai da tiyi su fara zagin sa lokacin da kake barna ba ruwan kowa da kai amma da ka kama aikin kirki zaka aikan da'a to sai ga dandanan kowa kuma ya juya maka baya to galibi ɗabi'ar mutane kenan Allah ya tsare mu inna izamal jaza ma izamil bala lalle girman sakamako da kake ji da gani yana faruwa ne sakamakon girman jarrabawa da Allah bai mu bawa wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum kuma lalle Allah ta'ala idan ya so waɗansu mutane sai ya jarrabe su faman radiya falahu rida duk wanda ya da da wannan jarrabawa ta ubangiji to yardan ubangiji ya dace da ita shi kuwa ya dace da yardan ubangiji wa man sakhita duka wanda ya fusata ya tunzura falahu sakh to ya dace da fushin ubangiji Allah ya tsare mu wannan hadisi imamu turmuzi ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne hasan tabbas kuma hadisi ne hasan kamar yadda bincike ya nuna fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsiru ayati tagabun mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratu tagabun wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim as-saniyatu mas'ala ta biyu anna hadha min al-iman lallai yana daga cikin alamar imani a shiryar da zuciyar bawa ga baya razana dan Allah ya jarrabe shi da ta wahala ta duniya الثالثة مسألة uku الطعن في النسب من fahimci cewa zargin mutum dangane da dangantakarsa gidansu ko kabilarsa yana cikin ayyukan mutanen jahiliya الرابعة مسألة تهدو شدة الوعيد في من ضرب الخدود wa da'a bi بدعوى jahiliya tsananin narkon azaba da annabi ya ambata dangane da mutumin da ya mari kumatunsa ko ya yaga rigarsa ko ya yi da'awa irin ta mutanen jahiliya الخامسة مسألة biyar علامة إرادة الله بعبده الخير alamar Allah ya nufaci bawa da alkhairi mun fahimci wannan cikin wannan babu idan Allah ya nufaci bawa da alkhairi sai ba shi jarrabawa as-sadisa mas'ala ta shida alamatu iradati Allah bi 'abdihi sharra alamar Allah ya nufaci bawa da sharri wato shine mutum na sako sai Allah ya kyale shi ko zazzabi baya yi ko masassara baya yi yaje kasuwa yayi damfara ya je aikin gwamnati ya sace sace da daddare ya tafi night club ya tafi gidan karuwa ya zo da safe ba zai sallan asuba ba dan ba zai farka daga barci ba sai karfe tara ya tashi ya sallan a gurguje la yazkurullaha fiha illa qalila tare da haka Allah ko ciwon kai baya dora masa ko zazzabi to wannan alama ce ta Allah ya so bawa da sirri kenan Allah ya tsare mu السابعة ta bakwai alamatu hubbillahi lil abdi alamar kauna ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna Allah na kaunar bawa shine sai ya ɗora mutum jarrabawa asamina mas'ala ta takwas da tahrimu sakht wato haramcin yin fushi dangane da abin da Allah ya ɗora maka na larura duk abin da ka samu kanka a ciki ka kaddara ka cewa haka Allah ya tsaro maka haka ya kaddara maka kada ka damu a tasiatu mas'ala ta tara sawabin ridha bilbala irin sakamako da yake tabbata na yarda da bala'i idan Allah ya tsorawa wa mutum shi da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun da mun harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah